wajen tarbiyyantar iyaye mata wanda Allah ya azurta mu da haduwa wannan wurin domin tattaunawa akan taya murna akan ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta wanda Allah ya azurta ta da samun mijin aure a wannan rana mai albarka ta larba yau muna talatin ga watan ɗaya na musulunci shekara ta dubu ɗaya da arba'in dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da yau muna sha biyar ga watan bakwai miladiya haihuwar annabi isa da maryam in saha shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda Allah ya haɗa mu wannan wurin domin mutum ɗaya daga cikin ɗalibanmu mai suna malama aisha yusuf auji da Allah ya azuta ta da samun mijin aure shine malan abdullahi alasan sokoto ya lallabo kamin a cewa annan ya sarra kafafun aisha sai aisha ba ya taɗa a cikin unguwarsu ba ne eh? amma da allah ya hukunta ya rubuta sai allah ya ba shi sa'a ta ya sarra kafafunta idan kamin a ankara ko da ta wayo sai ta sharɗa na shi Ya aka samu fahimtar juna han magana to ana kuskus Han magana ta zama babba Allah ya taimake mu kwanan nan za a daura auren ranar juma'a za a daura musu aure saboda haka aka tara mu domin mu taya su murna muna addu'a Allah ya sa mu auren su albarka Allah ya tabbatar da wannan auren Allah sa musu albarka Allah ya ba su zuriya tsayyaba Allah madaukakin sarki alkhairi da albarka da kake ba ma'aurata Allah ka ba waɗannan ma'auratan yan uwa masu albarka darasin da za mu tattaunawa a yau shine wato hanyoyi goma sha biyar wanda ake kira sihirin hala wato asihirul halal bainar zaujaini wato hanyoyin shari'a hanyoyin da shari'a ta amince mace ta yi amfani da su domin ta samu ta mallake zuciyar mijinta hanyoyi nawa goma sha biyar wanda ya kamata mace ta yi amfani da su ta mallaki zuciyar mijinta ga idan Allah ya samu ta samu laka zuciya balle kawahu da kai ku ba ku gane ba sai mata su yi ta surutu wasu rasa gane kanmu ni wallahi na rasa gane kai ba kai ne ya kamata ki gane ba zuciya ce yi kokari dan adam inna fil jasad mudghah jiki gangan jiki samu zuciya ta kirki in kin mallaki zuciya ta yi, duk inda ya shiga duniyar ga ke ce abin tunani ne ke ce marurin zuciya ta yi? ke ce kafinan zuciya ta yi? ke ce shi shine ke kun zama abu guda ya zama ke ke zama shi ke zama bargona ya zama bargonki ba shi ne ake so ba sai soyayya kullum karuwa ta kai ta yi ta yaɗo ta yi ta ƙara yaɗo ta yi ta yaɗo soyayya ne ta yi ta yaɗo ta yi ta samuwa tsakanin shi ne abin da muke so don haka da farko alhamdulillah lari ja'ala da sakanin waraha godiya ta tabbatar ma Allah wanda ya sanya aure ya zama sakana natsuwa ku kalli na hannun dama na kun gane ya gara samun nutsuwa ko bai samu ba eh akwai nutsuwa ba eh wala ya samu nutsuwa shekaran da shekaran da ya angwanci ya samu nutsuwa ko bai samu ba ya samu eh eh wai kusan wani abin hada muku wani labari ya yaran mai hadi a ku tsaya mai kusurku da ne wato wato wani sirri mun kai kai wala sai na faɗi wato wani kusa wani abu shekaran jiya ya jiro ran lahadi daga can gida ya zo lahadi ta da ce to mala'ula Allah barka da zuwa cewa na ce mana abu da kai saurin da abin ce mmm ai malar na da sati biyu zai mun san me ya faru wai sai da zai ke wai wayo gida zai na ce arabi arabi an karkada mai abin karkadawa ce koko dan wannan abin da yake ce masa kun san mata suna da abubuwa irin nasu ya to da niyyar sati biyu ya fata yau gida zai na da Allah ba sai mata ba to abin da ya dauka shi har yanzu yaro ne bai san menene auren eh sirrin aure ke yana samar da natsuwa eh jama'a shi yasa Allah ya ce godiya ta tabbatar ma Allah allazi za'ala zawaja wanda ya sanya aure ya zama sakanan hanyar samun natsuwa wa rahatan kuma hanyar samun hutu hutu eh bari in sake faɗin wani nazi ɗazu muna cikin mota sai haka nace ya an kai hamma dai ɗayan biyu ka ta ita eh waɗanda ko kwana ko yunwa to na mala Allah ba dai kwana ba ya ce mm na yunwa ya ce mm na ce ya aka ya ce ban karya ba sai ce ko ya ce la ma na ingila na da yanzu na karya hutu ne duk waɗanga ababe wanda bai aure ba bai san da su kuma yan mun koma gehen kuma ta sun sa irin waɗanga abubuwa da yawa yasa duk mace na fata Allah ya azurta ta da mijin aure to Allah muna rubuwa ka sanya albarka cikin aurayen Allah da ya sanya sakanin wa rahatan wa ja'ala bainaz zawjayn mawaddatan wa rahma ta tabbatar ma Allah wanda ya sanya kauna da soyayya da tausayi tsakanin ma'aurata kai ka san wani abu sai Allah kai ka san da inda ka fito ba ya dabar da inda ka hito ba yau ga kun dawo tun da ta ba ka iya zama sai da ita ba ka iya zama sai da ita to Allah ne ya sanya mawadda da rahama wa na shi da Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la na shi da babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai shi ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na ce da annabi muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sahabi ajma'in amma ba'du bayan haka fa ya ayyatuha al-akhwatul mu'minat ya ku dan uwa mata ittaqina Allah ta'ala ku ji tsoron Allah lokacin sarki wa alamna ku sani anna sihr al-haqiqiyya muharrama sihiri na hakika haramun ko an ce sihiri na hakika haramun ne koko sihiri na hakika inda kun so sihiri wannan sihiri na hakika wannan abin haramtawa a ce mace za ta yi amfani da wani abu ko wani haƙƙi ko wata laya ko wani karho wanda za ta mallake miji wannan kamina na haramun barbo minar kaba'ir kai bari ma yana cikin kaba'irori wala yujadu fi shar'i shay'un ba a samu komai cikin shari'a ba game da shi yusamma wato wala yujadu fi shar'i shay'un yusamma sirrul halal a shari'a babu wani sirri da aka ce mawai sirrul halal kuna ji a shari'a babu wani abu da aka ce mawai sirrul walakin nan maqsudu bi hadha al na sai dai wanga lafazi da aka yi amfani da shi da cewa sihirul halal a wurin mutane an yi amfani da shi ne babin alwasa'ilul mubaha wato hanyoyi na halal allati tasbi qalbaz zawj wanda ke jayar zuciyar miji bil mahabba wal mawadda a cikin kauna da soyayya ga miji wa da ishra da kyautar cewa, sai an kai amfani aka ɗauki wannan kalmar aka amfani sai aka ce halal jama'a kuna fahimta a shari'a babu wani sai da ce musayyidul halal amma abinda ake nuni a nan hanyoyi da mace za ta amfani da su da dabaru da wayo na zamantakewar aure wanda za ta sa mijinta ta yaje yana son ta yana ƙaunarta bai san yadda yake azara ita ba amma dai asalin sihiri kan ba wani sihiri wani aka ce mahala ya ba kuna fahimta wasu ta ɗauka ko wata hanya da wani sihiri da aka yi kuma suna ne sihirin hala amma dai abinda ake nuni a nan wato hanyoyi da shari'a ta yadda da su wajen kyauta zamantakewa Allah ya ce wa min ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة سورة الروم من آيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك wannan ayar mun sha karanta ta malamai sun sha mun ita game da wato ma'anar wannan ayar ayar na nuna asalin aure abubuwa ne wanda Allah ya ambata su ne tushen aure daga cikin su ne akwai at na natsuwa daga cikin su akwai almawadda. daga cikin su akwai ar-rahab wadanda ababe guda uku duk wanda an karasa cikin aure sai auren ya ji kasa kuma duk auren da an ka samu wadanda abu uku to ya tabbata aure abinda ake so cikin aure a samu natsuwa miji ya samu nutsuwa da mace mace ta samu nutsuwa da miji miji ya kaunaci matarsa mace ta kaunaci mijinta mace ta dinga yin abubuwan da za su sa kauna ta tsori da soyayya tsakaninta da miji ta yi kokarin shi ma miji haka samar da tausayi tsakanin mata da miji miji ya zai yana tausan mace mace na tausan miji namiji to idan an samu waɗanda uku malamai suka ce su ne tushen aure da su ne aure zai tsayawa da kawa guri duk auren da aka yi ba a samu wannan ba shi an matsala shi yasa aure sai a daɗe ana ta wahala ana so a yi sulhun aure in babu nutsuwan nan tsakaninsu akwai wani aure da ɗaya daga cikin mu ya ba mu labari ya ce ya ce wurin sulhun auren an ka jima ana wahala shine bayan an yi zama na ɗaya da na biyu an kai zama na uku sai matar ta ce ita kuma matsalar ta da shi tun nan da ta ce gida ne bai taɓa ba ta ko naira goma ba da sunan kyauta kuma tsakani ne da Allah a tambayi tana kyautata mai ko ba ta ta mai ta ce to inda matsalar take ko da ɗaya rana ya ce mata wanta ga kaza na baki shi ja musu matsala eh kenan wannan ya nuna mi? mata na bukatar mi. kyauta Allah ya sa mu dace to ga waɗannan hanyoyi za mu je da su a gurguje muna yin zuwa da su a gurguje ko hanya ta farko a tajammulu wata zayyunu lizzaus daga cikin hanyoyin mallaka zuciyar mijin, ku saura akwai a tajammul ado wata zayyunu da kwalliya ado da kwalliya ko mace tsabta da kwalliya yayi at-tajammun shine tsabta ko eh tsabta wa tazayyun kwalliya wadanda bai guda biyu duk macen da Allah ya azurta ta da su tana kulawa ga mijinta da su to mijin za ta jawo soyayyarsa gare ta zai je yana son ta zai ji yana ƙaunarta sanadiyar wannan ƙaunar eh sanadiyar wannan mi wannan kwalliyar da zamta kun yi shiru ko ba haka ba ne ƙazanta na kashe aure ko ba ta kashewa aure ya sha ya mutu ya kazanta ko bai sha ya mutu ba ba ku san wani abu ba namiji ko kazani ne ba ya son mace kaza Wani akwai namijin da ka iya kwana uku bai wanka ba amma wallahi ke ɗaya rana an baki wanka ba bana ya ci wulaƙancin duniyar lahira suke gari? a saurara a saura so da yawa namiji ke kai karan mace gidansu ya ce mi ƙazama ce ke taba ganin mace ta kai karan mijinsu gidansu ta ce azami ne jama'a kun yi shiru a ce wannan na nuna iyaye mata ku tahi tsaye kula da yawan ‘ya'yanku ƙazamai ne gurmune suke gurmune ko kusan gurmune ba eh ba sa kulawa da kansu wata mata ta ba da labari ta ce wallaye malam mun shiga wata mota da wata mata wallahi duk wanda an mota nan sai da ya zai hanci ko da Allah ya kai mun inda za ka yi ta matan nan kowa ya mutu tana da ka sace ita ta aza ita ita ta ammace ta ke jan amina ta kace sai hammazan da a cikin motar nan sun kace wari Allah kai wani tsari da wata kasar da Allah jama'a ya wuce je irin wannan matar ku tare tsaye uwaye mata ku kula da tsaftar 'ya'yanku ku kalli yadda suke tsafta yadda suke kwalliya ku kula tun suna ƙanana a kula da wannan sosai Allah ya sa mu dace abdullahi ibn abbas Allah ya kara mu yarda yace inni la atazayyana limra'ati naka yi wa matata ado da kwalliya kama uhibbu an tatazayyana li kama da yake so ta yi mini ado da kwalliya anan abinda muke so ku gano hadisin yana sai nuna mana ni a ce maza na son mace mai kwalliya duk kwalita ko ko a nan na kwalita ba ya gaye eh? kun yi shuru eh a kun yi shuru mu yi magana ya kwalita ne haka ake cewa kasar sai aka suka kace ya eh, kwalita kwalita ta ta yawa a ko ta yanzu haka a makarantar nan islamiyya saboda yarinya tana kulawa da kanta ya karama yarinya ce tana kulawa da kanta ga tsarta ga kwalliya ga lalle ga bijin ga kaza wala su don da yaren yan makaranta kai masa nan mace don abin da ya sami ya san da yarinya ya taka abin nan da ita suke kawance masu da malama zan da ko kun gane yarinya ko yana gwada muku ita ai alheri ne yarinya ba ta wasa da kanta duk da magana ta sai wata kwalita kuma ya karama yarinya amma magana ta ɗaya in gaga magana ta wata kwalita ta akwai nan wata mata ba da wani abu da na faɗa sunanta muna faɗar ta aure lokacin muna abinci mu ga faɗar ta aure to sai ita duk da ta yi magana magana ta ma wata jidarin duniya ta wai faɗin suna a sheri ne ai kai da inda ya shiru ya ki juyawa nan ya ki juyawa nan ya ki juyawa can saboda ina ganin sa na wurin ga kun gane ta kun gane ta mata wani abokin mutu. lokacin suna zuwa wata fatisa kuma har ta zo gidan wala ma na ta bari ba hadda maganar jidanin duniya to me yasa babu samun irin wayannan yanzu wannan yaren da nake buga muku da sadi tana nan yanzu ga cikin makarantar wasan ta ko me ake ce mata a banda wagar kusa da kun ga sun ce wai da ta zalin marigayi wai ma ya hanga sai jin kira wani ni sha ne ga wanga har da magana ta zama lalurar duniya kuma da yake abu ya zama jiki tun wannan lokaci irin su bijin ɗinga su lallanga suni tun wannan lokacin ba ta wasa da su eh? kuma hayyar ba ta dena, su haka ake so wannan yarin nake ba ku labari ku gano turarci islamiyya ƙaramar yarinya ce ke gane su ko masu amma ba ki san sunanta ba ko ai eh, tana nan wallahi ita da banta ki duk islamiyyar nan ba wata yarinya ta kai ta wallahi mai da kwalisa da yawan tsafta da kwalliya da sauransu wannan zainab ta gidana ita abu ke tare suke koyo shi eh kun san ku saurara ku shi abinda malamin suka ce mace ba mummuna ba wata mummuna cikin mata ko saurara ba wata mummuna cikin mata idan ka ji an ce mummuna to ka zama, don Allah ka saurara kun san waye mummunan mace ka zama mace da kin mai da kanki zama ki zama mummuna amma in dai kina tsayawa da ki tsaya ki iya kwalliya ki iya tsafta ki iya kaza komai ki aje shi inda ya dace yanzu ga sakewa da ake cewa ana yi ai sai ka ji an cewa wanda ta ci ga sakewa in ka ganta da tsarin da suka yi sai ka ce a ah, yanzu ita ga ta ita ta ci ga kyau ko ba haka ba za ka tsafta da kwalliya da tarin kai da natsuwa da sanin kai duk wani abu na zubar da kima da mutunci mace ba ta yi haka dai mace ta ta ruga da gudu ai wannan ba ba tsari ba ne ku saurara fa ba tsari ba ne kuma ba mana ba ne ba ya cikin ba da kai abin da zai ku dai bayancin ma'anar dai tsautar nan da kwalliya mace ta mai da kanta mace kawai ita mace aw man yanashu fil hilyati wa huwa fil khitam ghayr mubin kawai da ake so diyama ce ta dawo mace shine tsarta da kwalliya ta dawo mace kawai duk dabi'a da ba ta ya daukan mace wanda zai sa a siffan daki da namiji karke shi wannan shine da ake yi daga ina fatan amarya za a kai ki abuja cikin manyan mata wayayin mata ta za su zauna a birnin abuja ok lagos ne ta yi karama abuja da lagos ai karama abuja da lagos saboda za ki je ki zauna da mutane yare daban-daban ƙabilu daban-daban allah ya sa shi kun ji abinda abu zai dawa ba zai ce ko a saurara ya ce yana son mata ta zinga yi masa kwalliya da ado za ka na tabbatar da wannan abu ne da maza suke da bukata ne to a kula da shi kuma Allah ya ce wala hunna mislul ladhi alayhinna bil ma'ruf eh wala hunna mislul ladhi alayhinna bil ma'ruf su ma maza irin abin da suke so maza mata ke so ga maza su ma maza na so daga mata ko ba haka bane duk mace ba ta son ƙazanin namiji amma ya akwai mai so ta daga hannu eh kun yi shiru akwai mai son ƙazamin namiji duk mace na son mijinta ya zama a can ɗarin raɗar ko ba haka ba ba a mace mijinta ya zama ƙazami da haka ke ba karki zama ƙazami abu na biyu husnul tabaqqul lizawj kyakkyawar mu'amala da miji kyakkyawar ni kyakkyawar mu'amala da miji annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuna so in ba ku labari bi nisa'ikum min ahli aljanna game da suwaye matan ku yan aljanna ku saurara ga mace tana duniya amma kuma ya aljanna ce manzala ci kuna sai hada muku matan ku yan aljanna su ne alwadudu matan da ta ɓare wajen iya nuna miji ta so da kauda kun ji wadudu eh alwadudu mai haihuwa Allah Allah ya albarkaci wata mace jiya ni ji labarinta a saurara aka zo ana magana family plan, ta ce ita ko ko ko bukata ko sunan family plan ne ba su biya ta ce ita magana wai a dakatar da haihuwa ko magana da sassauta haihuwa ta ce wala ita ba ta ko da kowa haihuwa yanzu ta fara kun san dalili mijin tana so bai taɓa kushanta ba melihinta mijinki bai taba kusan ki game da haihuwa ba don mi za ki ba ki haihuwa amma in bai da ra'ayi bai son a tara yara ke kuma kina so kuma bai so to sai ku zauna teburin shawara ku kai ƙarshe shari'a ta da da wannan shari'a ta an gane ku shari'a ta don haka daga cikin siffofin matan aljanna akwai mi matan da ta kware wajen iya nuna wa mijinta su da kawai matan da ta kware wajen iya nuna wa mijinta su da kawai kukun sani don kuna ganin wasu mata abin da suka yi wala ba ku iya ka ji mata ta ce mijinta mijina ina son ka ina son ka ke yanzu ke zaba ce mijin kina so ne wai kunya ita eh wallahi wasu na jin kunya wallahi wasu na jin kunya ce mijinta wani wallahi ina son wani kullum su ne a wata a cikin zuciya kullum sai ƙara hura wata ƙaunar ka nake ji a cikin birnin zuciya makogaron soyayyar ƙauna wani irin kututturin ƙauna da soyayya na kaji nan mutu cikin da aka shi wato juna fura dariya eh ya za a ce eh, halima a kalamun soyayya za a matsayi mu miji ku ba ni kalamun soyayya eh ku kudin auna da soye ka yi min cikin zuciya ta ba gaskiya ba ne ya fi wannan cikin zuciya ta yi min tsaye ku kwana ba mana da a cewa eh wace to kun ji a ku saurara to gashi wai ana iya cewa farin cikin zuciyata to ba mu ko da mutum uku bismillah bismillah